Kimanin biliyan ko miliyar casa'in na sefa ne hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka USAID ta yi alkawalin kashewa a ƙarƙashin wannan tsari da aka yi wa suna Food for Peace, wanda zai shafi miliyoyin mutanen jihohin Maraɗi da Zandar a tsawon shekaru biyar. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar Alhashi Idi Bara'u ya yi ƙarin bayani. A takamaimai shirin zai karkata ne a akan a bunƙasa kiwon lafiya da kuma samar da cimaka sakamakon raunin da damuna ta samu. Akwai maganar bunƙasa lafiyar mata da ƙananan yara. Gwamnonin jihohin da za su ci moriyar wannan shiri sun yaba da wannan yunkuri na USAID domin a cewar gwamnan jihar Maradi Zakari Umaru tsarin zai samar da sauyin rayuwa a wajen talakawan karkarar da abin ya shafa. Eh, inda tsarin yake da mahimmanci kun sani mai yawan proje in suka zo suna ɗaukan garuruwa da yawa ko jihohi da yawa sai zamanto ayyukan za a yi su ba su wadatar ba to amma wannan tsarin an dibi wurare inda ya kamata kamar cikin jiha biyu eh, jihar zandar da jihar maradi kuma a cikin jihohin ma an nemi gundumomi inda lalle eh, jama'a suke da eh, ramni sai da aka je aka yi bincike aka gani menene matsalolin waɗannan wuraren wanda aka zaɓa wanda za a gudanar da ayyukan nan kenan za a girka shi ne bisa bukatocin jama'a kenan dole a samu ci gaba Ƙungiyoyin agajin da suka hada da Save the Children da CRS da CARE ne hukumar ta USAID ta baiwa amanar gudanar da waɗannan ayyuka da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyin cikin gida. Saboda haka ministan ayyukan ci gaban karkara Abdu Amani ya yi waɗannan ƙungiyoyi hannunka mai sanda. Ƙungiyoyin na ƙetare kamar international, wani shi na international da ƙungiyoyin ma na ƙasarmu kamar wanda suke haɗin gwiwa da su. Kowa ya kamata ya yi aiki da gaskiya. muna bi saboda kafa mu gani mi za su aikatawa wa'anda suka ba da wannan duke tasu ka a ci amana su kuma wa'anda aka kawo ma kuma su ma ka a ci amanar su kuma mun ce dole ne a yi aiki da gaskiya saboda amana ce aka sa ga hannun su wannan wani bangare ne na ayyukan da hukumar Yusuf ke gudanarwa shekaru kusan arba'in a fannonin da suka shafi talakawa kai tsaye a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.